tun da karatun jiya ne da kai baki a ciki ban ji ba ni ba ji a cikin kai karatun ka ina ra'aytu a ra'aita ita inda ka tsaya layi nawa ko ba nawa ko nawa ba ɗaya ne ba da ko daga inda karanto ba eh. inda aka inda aka tsaya tsaya kultu ne kusa ko nesa hmm? ko kultun da farko inda aka tashi layan na hudu da inda a tashi ɗaya na ga gwalto to ya faɗi tambaya. Kudi ka cire ban gane ba tambayan shi ne kaza kaza أنه مما أهل sai baka ji har karshe ba Au me, ai baka karanta ba inda yin. Shi nake so ka kai ƙarshe inda ka karanta tambayan. Ba, ya? Eh? Ah, Ta bai ƙare ba, au ya za yi ƙanan, au sami allazi wara'ahu wa aka ba aka tambayan ita ce aquluhu amla shine aka ce maka ansa kada akhbartuka wannan duk mai da hannun baya ne duk abubuwa ne da aka yi a baya ka mai da hannun agogo baya na riga na gaya maka na gaya maka cewar anna malikan su ila anir rajuli kaga irin wancan tambayan ne yursilu kalbahu ala jama'ati min as sayyid فيطلبها فيكون خلفها جماعة سيجا غركي أبايان سو أخرى فيأخذ من تلك التي كانت وراء دا إتورا دنبا ولا يأخذ من الجماعة الأولى فيقتله قال مالك إن كان هنا أرسله ينوي إن كان خلفه يعني إما بايا أكوي جماعة أخرى فيأخذ أي من تلك التي كانت وراء ولا يأخذ من الجماعة الأولى فليأكله يشي ونكوي ما مثلا نية تنفرقوا عند يسكيها wannan bai da bambanci da wancan yace fa mas'alatuka wa hadi sawa'an bi sawa'in wuya qultu nace ara'aita ban labari ma asaba bi hajarin abun daqiyati abun da dutse ya kwado shi ko bindiga to da Allah ka rike wannan matashi babu ita abun daqiyati cikayanka ko bindiga bindigan farko kamar kunda take kwaɗa take kaman kunda ka san kan murmura kunda ka wurga kunda ta yi sama ta je ta samu sai dai ta yi tiyam ƙarshe ta fasa kai to haka ba in bindigan ya zo mai wuta <coughs> takan keta abin ya same ka baka san ma ya same ka ya wuce kamar ɗan taɓa ka a kai a sha riga ya ɓalla ka yace to kamar irin waccan bindigan ba guda biyu ba wacce ta asali kaga yanzu kamar bindigan da ake sa mai sunan shi eh, bor a fulogi a kaga wannan kwala take don ta samu kai za ta fafa shi in ta samu abun nan za ta balla amma ko 'ya'yan bor ƴan ƙanana ƙanana ne kaifin su kaman kaifin wuƙaihi sannan wannan bindiga ta buloge karyawa take kwantarwa take dole idan an same shi da rai a yanka bi hajarin aw bi bundukatin fa kharaka sai ya haga jini ya zuba haka ga dutse man ka kwala mutum dutse kana iya fasa masa kai kana iya fasa abin da ka jefe shi da dutse kai iza kamar roba za ta iya fasawa jini ya zuba to kaga fasawan dutsen roba jini ya zuba ba yanka bane ba mauquza ne ko da ba faɗi san ba tambaya ake fakaraka au baba ko ya tsaga au balagal makatila ko ya kai makasanta ayi ukar wamla fi qawli malik qala qala malikun la yuqalu wakala domin irin wannan bindiga da irin wannan dutse na harbin roba da irin wannan dutse na majanjanwa wakala maliku laisa zalika bi harkin wannan ba tsagawa yayi ba wa innama zalika raddu raddu kwatsewa ne kwatsewa bayan ka bane ba yanzu abin da ka kwata in ya kwatsu zai fashe. qultu ara'aita ma kana min arab. to me ya ka ce akan Mai mi'rab nan ya sha fasarori da dama lallaki da an faɗi za ku nawawi yana cewa batun sokila sanda ne mai nauyi shi ba kere ba la don kere mana da nauyi ko dole ya dunda in dan fake-fake ne dabin <coughs> nan awasan ko sanda ɗawila ha hadida ba mashi ne ba ba akwai sandan da za ga wani makamin ya an yi nan ya dunkule nan ya yi tsini ina ga nau'in jifa ne galibanin ko su makaman na Eh, na asalin amfani da su sai ma'abotansu. Sun da zaga wani ya dunkule nan, ya dunkule ya yi tsini nan, ya yi tsini nan ana riƙe da shi. Me ya hikiman wannan dunkulen na tsakiya, me ya hikiman tsini? me ya hikiman kaza, a ce wannan mai arado. Ban da mashi. Da mu farauta. Ina ga juro ne, ya ce ku, bai zo bai ku. saboda kan haka mai arazo. nauyin galibani nauyin lokaci shi kan make dabba wani lokaci an yi sa'a tsinin in aka jefa tunda dole wannan aka jefa ba zai tafiya mai gaba tunda yayi nauyi ko juyawa ike in yi juya ya juya ya juya wa iba in yi juya ya juya ya a tunda ko irin wannan gwaninta wani ko in yi juya ya juya sai dai da kakin to haka Ana ce masa dai wannan shi ne mai iradu ya hadida akwai zagaye akwai wani ba mashi da tsini ne kaman jalbal kaman mm, me yake da suna bida ne a jikin tsini din kamar wata kusa ce a tsinin irin mai kauri din nan wanda eh, ana ma wasi ba cison son ma akwai mai tsini kamar daji ai ai kaga akwai inda ke da tsini akwai inda ke da fadi to wannan sandan galiban ne ɗaishin tsini ne eh? a ba kunnuwa ne ba duk ma shi yana da ba wannan ne ba ba kunnuwa ce dan uwan kibiya ne yayi wannan wannan dunkule ne haka kamar yadda na rike wannan haka za ga shi a dunkule to shi yasa sai baka hatta sarrafa wannan dole sai ka me yadda suke sarrafa akwai za ka iske ko a mu ma za ka makaman yan gari kaza suna bambanci da makaman yan gari kaza duk da amma wannan ba mu da makaman mu duna muka gwana ce akwai wanda za ka samu garin su gaba ɗaya yaran su ga sandan sandan su gajeru ne sandan sa su gindi amma fa za ka tadda ita sanda ce akwai masu makama kan sanduna akwai masu kaza yan gari kaza dama kana ganin za ka ne kaman an yi su kaman zubi duk muna ganin da irin wannan sanda za ka yaran su da manya sai dai kowa girman sa <coughs> da za a yi na irin naku na zamani in an tsora ta nisa ne za ce wannan ta ta dauki kilo kaza wannan za ta dauki kilo kaza ta wanda za ta iya daukan kilo kaza ba mai iya amfani da sanda mai kilo kaza sai mai karfi irin nau'i kaza Eh, me yake da suna wannan ke da mai arab wannan ita ce fassarar imamu nawawi bi gairi hadidatin wancan wa huwa sahihu amma qamus na ce al miaradu samu wata kibiya ce bilarishi ba ta da kunne wannan kawai haka yake ba kunne Da ƙiƙun tarafai ne mai tsini tana da kauri wasu tsakiyar na da kauri kamar na ce ane yusibu bi ardihi galiban dunkulan tsakiyar ke duka dun haddihi wa qala kul eh, asan sanda sai kai ra'asuha muhaddada am sanda ma an mata tsini daga ko fada ake da sandan sai ka gani wani zungurin ka zai to sandan san ka bi da zaga tan da tsini idan aka yi haka aka yi haka in ya zunguro ka sai dai ka kwanta ka doke ta ko ka bari je same ta ta same ka har na kai ka ji dole ko ka kauce ko kai kwanto ko kai tsalle ko kai menene ka samu ka mayar da ita kuma ce kana da training din karyawa kai sa'a ta karye daga nan ko kace da ba aka hada ku to farauta da mai arabo Mi'raju kenan dai bai da wata fassara ta mai guda. Sai dai a ce sanda ce mai tsini, tsinin ya yi ƙarfe, ya yi ba ƙarfe ba, ya yi wane ne, amma nauyinta ya bambanta daga nauyin kuma sanduna da nauyin masuna, tun da mai mashi yanzu ka yana sai genesa a أصاب به فخرق ولم ينفذ المقاتل أما بكي مكسن أبوهم با فمات أيوكل أم لا في قول مالك قال نعم وهو بمنزلة السهامي إن ديني أرادوني سنة كنت أنقم وانشر إذا لم يصيب به أعرضا إن دي بعد فاتن سنة يساموها قال وقال مالك أنه إذا خرق المعراض إن معراض يهودا أو كلا يهودا كلا ذاتي ما قتل ما قتل أبن ذلك شيء قلت أرأيت إن رميت صيدا بعود دسندا sanda ko kere ko kulki ko foma au bi asan ko da sanda fakarakahu ayyukalu amla فقال هو مثل الأراضي الله أنه يؤكل قلت يؤكل إن قلت وكذلك إن رمى برمحه إن يهربي دماشي دماشي أو مطرده سنجمد مكامينه أو بهربته kuma ɗan ah, ini makam ini, amain ada da tsini wa karaka aya kulu hu qala na'am hadha kulluhu sawa qultu ara'aita tu fada ma nadda min al-insiyya dabban da ta tsere daga dabbobin gida eh oh kau ibu bapa bapa ni a saura kaɗan ma da ba za ma a saurare ka ba dabbar da ta tsere eh, na'am hada qulu qul ara'aita ma nadda min al-insiyati min al-ibli raqumi ya haukace ya zama mahaukace raqumi kamar yadda suke cewa wal baqar ko sa ya haukace akwai galiba ne aka ce maka yau ga wani sa ya je an je da shi mahauta ya ga ana yanka shanu ya fita ya hambari wannan ya hambari wancan to galiba ne wani bai kamuwa dole sai ya koma gida to kaga ina iya zama kamar sardani <coughs> wal ganami falam yastati an yu'khadha zakka bima yuzakka bihi saidu min ar-rami a yanka da abin da ake yanka namun daji da shi حربي وغيره في قول مالك قال قال مالك لا يؤكل ما ند منها إلا أن يؤخذ ويذكى في دي أن كما شيئا كاشي آه، كما تذكى الإبل والبقر والغنم إلا إياك